Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar EFCC tana da raki 100 da suka shafi tsoffin gwamnoni 14 da tsofaffin masu ba da shawara takwas na al'amuran cin hanci da rashawa sannan kuma wasu da suka kasa karɓan katunan zaɓensu a Najeriya Nijeriya na ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaben da ta kara wa'adin karɓan katin muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsandama cikin taskar namu bari mu je da duniyar ta yi ne. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yau alhamis ya yi shelar kakaba wasu jerin takunkuma ma wasu mutane da kamfanoni waɗanda ke da alaƙa da kamfanin sojojin hayar rasha na wakna ciki har da shugaban kamfanin da kuma kamfanonin da ke hulɗa da su saboda shiga yaƙin ukraine da kamfanin ya yi wanda ya haɗa da kasancewa a fagen daga da kuma auna farar hula a wata takardar bayani bilinkin ya ce an auna wasu kamfanoni biyar da kuma mutum guda duka masu alaka da kamfanin wakna da shugabansa yevgeny prisgozin da ma wasu ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni da dama a matsayinsu na jami'an gwamnati da kuma taka rawar da suka yi a take-taken ɓangaren ƙirƙiro makamai na rasha takardar ta blinken ta kuma ce ma'aikatar harkokin wajen amurka na shirin ɗaukar mataki kan wasu mutane uku saboda rawar da suka taka a matsayinsu na shugabannin sashen harkokin fursuna na rasha wanda rahotanni ke nuna cewa ya taka rawa shi ma wajen bayar da horon sojima fursunonin rasha da kuma shigar da su cikin wakna inda daga bisani kuma ake kai su ukraine don yaƙi an kawo ƙarshen wata ƙungiyar kutsen ƙasa da ƙasa wadda ta tilasta ma mutane da kamfanoni a faɗin duniya biyar kuɗin fansa na sama da dala miliyan ɗari biyo bayan kwashe wata da watanni da hukumar binciken amurka ta e bbi ta yi tana shigar burtu don gane kan ƙungiyar a cewar ma'aikatar shari'a a yau dinnan alhamis ƙungiyar wadda ake kira hive ta cuci asibitoci makarantu bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada sama da 1,500 a kasashe akalla 80 a cewar ma'aikatar ta shari'a a wata gagarumar nasarar da aka samu jami'an hukumar bincike ta fbi waɗanda suka sami izini daga kotu sun kutsa cikin kwamfutocin kungiyar ta haif a watan yuli na shekara ta 2022 suka bankaɗo sirri da kuma miyagun dabarun kungiyar sojojin isra'ila sun kashe falasinawa akalla tara ciki har da wata tsohuwa shekaru 60 baya ga wasu da dama kuma da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin jordan da ke ƙarƙashin mamaya a yau dinnan alhamis a cewar jami'an asibitin falasinawa ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace kenan a tsawon wata da watannin da aka kwashe ana fama da tashe-tashen hankulan tashin hankalin ya faru ne a lokacin da ake gudanar da abin da jami'an kiwon lafiyar falasɗinu suka kira tsatsauran aikin soji a sansanin 'yan gudun hijira na janin wata tungar 'yan bindiga da ke yammacin kogin jordan wanda isra'ila ta kwashe kusan shekara guda tana kai masa samami don yin kame a wajen A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanni a najeriya suna nuna cewar hukumar yaƙi da almundahana ta efcc tana da ƙararraki ɗari da suka shafi tsofaffin gwamnoni sha hudu da tsofaffin masu ba da shawara takwas akan ba da akalla naira triliyan 21.63 da dala biliyan 47 a shekaru sha biyar da suka shige shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa ya yi wa wakilin abuja umar faruk musa bayani akan halin da ake ciki a yanzu. kamar yadda ka sani tun lokacin da na shigo ofis muna kokarin mu kiyaye dangane da maganganu a kafafun watsa labarai da jaridu akan irin ayyukan da muke yi ko kuma irin bincike wanda muke yi maganar gaskiya shine akwai bincike da yawa da ake yi akan jami'an gwamnati a kowane mataki a nan federal level a state level a kuma local government level shine maganar gaskiya amma ba wani magana kididdiga mun sanin kididdiga amma ai ba za mu gaya mutane cewa ai ga abin da ake ba ko ka abin muke yi ba. To amma abin da ke zahiri shine inda ana gabatar da bincike-bincike na a gaban kotu da ku masu bincike da masu gabatar da kara da alkalai da lauyoyi ana abun da ya kamata anya kana ganin shari'o'in nan za su taru da yawa kisa-kisan nan da yawa da gononi da yawa tsofaffi wasu ma sun rasu duka ba a gama su da kuka daɗe kuna bincike kuma kuna da hujjojin gabatar da su a gaban kotu ba? ishu na abin shari'a har yanzu muna lamin ne kuma ana ta samun ci gaba a kai ishu na shari'a mu in muka ƙara namu aiki muka kai kotu mun kare namu amma tsakanin lauyoyinmu da su lauyoyin wayanda ke kare wa'yancan haka ne za ka ga da cewa kamar ana ta yaki a je gaba a dawo baya bari ba a karamin misali tun uku ga watan jun na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ina ba da shaida akan wani kes a Legas har yanzu nan ina kyaman dinnan karan kaina na je wannan kotu akalla ya kai sau shida amma haka sha ne yake mutum ne kuma wani bawan Allah ne da muke a dinga shi akan lokacin da muke bincike irin na fuel subsidy ba ma gwamna ba ina ma baya da kudaden gwamnoni amma lauyoyi gobe a ce wannan jiga a ce wannan gata a ce wannan ba ma dole ne duk abin da ake yi a kotu dole ne ya zama da cewa haka ya kamata kuma haka ne za a bi a hankali har a zo a samu nasara insha Allah in ka lura ko shekaran jiya shi tsohon gwamnan na imo muna kotu da shi akan sabon kes da muka kai a nan SDT High Court amma ba a samu aka yi renin nashi ba saboda wa'insu dalilai da lauyoyi suka kawo za ka mu yi ta fama akan wayannan abubuwa har in Allah ya yarda mun kai ga mataki wanda ba za a samu irin waɗannan matsalolin ba na samun aiko ga wayannan shari'o'i da ake gabatarwa kotu. Don haka ka yarda kenan rashin samun hukunci akan kari yana kawo cikin wurin yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya? A kwarai kuwa doka an gama bincike kuma in Allah ya fi binciken da aka yi ana kyautar zaton da cewa aka din magana take to amma an kai kotu yau gobe jibi gata kaza inda a ce lokacin da aka kai misali ana samun abinda lori ke cewa speedy trial kila an gurfanar da mutum yau cikin wata ɗaya wata biyu ya san da cewa lalle za a yi hukunci ko an san da yana da laifi ko ba a kama shi da cewa yana laifi ba kuma an kai shi gidan maza to ai wannan zai taimaka kwarai daga kifo na ganin cewa waɗanda ke tunanin wannan to fa wannan abin fa za a samu hukunci da wuri-wuri kuma rashin yin sa yakan kawo taiko ga wannan aiki namu na yaki da cin hanci da rashawa. To madalla a gaida Umar Faruk Musa. yayin da wa'adin ke neman cika wasu da suka kasa karɓar katunansu na zaɓe suna ci gaba da kokawa tare da yin kira ga hukumar zaɓen da ta ƙara wa'adin wasunsu sun ta'allaka da rashin karɓar katunan nasu akan dogon jira da ake yi yayin da a wasu lokutan kuma ba a samun jami'an hukumar zaɓen a wuraren da ake raba su ilyasu kasimu ya aiko mana da wannan rahoton a game da lamarin a jos ba inda ba mu je ba mun je Ibo taska ba mu samu ba mu zo mun yi a karba kuma mun yawo ba mu samu ba za zo ana karasa muna da ba. wata baiwar Allah kenan take nuna bacin ranta game da abin da ta tarar a shalkwatan ofishin hukumar zaɓe ta najeriya wato inec da ke karamar hukumar jos ta arewa a arewa ta tsakiyar najeriya kuma ranar zaɓe sai na je da fefan nan ina haɗin babar ni na yi zaɓe ba abin wa'adin karbar katin zaɓe na biyu yakan kama wanda zai kare a ranar 29 ga watan janairu nan ofishin na inec na karamar hukumar jos ta arewan yake cike da mutane masu hankulan su karbi katin su na zaɓe na logging in registrations ina da komai da komai early 2022 kuma har yanzu muna cikin january na 2023 kuma ban karba ba wannan zuwa na bakwai din kenan nawa ya bata da ya bata na je na yi da na yi basu ban slip ba na neman photocopy na aji da na aji photocopy tun photocopy na ta nema ina ta tracing ana ta ce mu wai ba riga print ba ba riga print ba so ni na gaji kowa yana maganan pvc kowa ya gaji ya gaji suna so mu yi zaben ko ba sa so mu yi zaben we started uh, really uh, very slowly da farko mun fara da tafiyar hawainiya amma yanzu mun yi nisa mun cimma nasarar raba katunan ga mafi yawan mutane the only challenge the only place wajen da muke da kalubale shine kawai batun tsofaffin katunan zaɓe wanda ba karɓa ba tun zaben 2011 zuwa zaben 2019 wasu ma masu shi sun mutu nan ne kawai muke samun sai. Uh, the collection at that point is very slow. ga kuma korafi game da tafiyar hawainiya da mutane suka ce suna fuskanta wajen katunan katunansu na zaben abin da wasu ke ganin cewa karancin ma'aikata da hukumar ke fama da shi ne yake haifar da hakan. inec ma suna yin kokari amma dai kasan mutane kuma yanzu nan ba su da irin patients da za su iya su samu su siya cikin rana kun ga inda abin yake ba wani rumfa ko wurin zama wanda mutum zai iya yi ya siya so daga safe har yamma karfe uku kaga mutane su zo su siya suna jiran pvc inda ce inec suna da isassun ma'aikata a kasa da za su kai voters card dinnan a polling unit a raba shi polling unit eh, by polling unit amma domin me ba su da ma'aikata a kasa duk da cewa har yanzu da sauran katina jibge a ofishin nata ciki har da tsoffin waɗanda ba karba ba tun zaɓukan baya hukumar ta inec dai ta ce shirye take wajen ganin cewa duk wanda ya zo ya samu ya karɓi katinsa cikin sauƙi. A ah, you know, Nigerians generally. Ah, Najeriya suna matuƙar son su kaɗa ƙuryarsu a wannan zaɓuka masu zuwa saboda wasu dalilai na fili da na ɓoye musamman don ganin sun sauya alƙiblar siyasar ƙasa. New direction to, ah, to our political leadership. Daga Jos, Nigeria. Ilyasu Kasimu, taskar VOA. To madalla a gaida Ilyasu Kasimu, kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma. Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba ɗaya ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya tafin hannu. To jama'a duniya dai a tafin hannunku yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman daga jihar Filato. Garkuwa da mutane na ci gaba da zamewa babbar matsala a Najeriya. Masu yin garkuwa da mutanen na yi shi ne domin dalilai daban-daban da suka hada da neman kuɗin fansa, siyasa ko 'yan ta'adda da ke neman jan hankalin hukumomi don wata bukata tasu da dai sauran dalilai. A cikin 'yan kwanakin nan ne masu garkuwa da mutane suka ɗauke wani basarake mai daraja ta ɗaya a Jos Gabas, a Gom Izere darabran Isaac Wakili, inda daga bisani jami'an tsaro da 'yan sintiri suka yi nasarar kwato shi. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da masu garkuwa da mutanen suka kwashe wa'yansu yara shida da ke kan hanyar su zuwa makaranta a ƙauyen Alwaza da ke ƙaramar hukumar Doma a jihar Nasarawa. A wata sanarwa da mai magana da yawun 'yan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya sanya wa hannu ya tabbatar da samo biyu daga cikin yaran wanda ya ce kokari ne na jami'an 'yan sanda da sauran takwarorinsu na tsaro. Shabul Mazadu wani ɗan jarida ne a jihar Filato ya danganta yawaitan yin garkuwa da mutane da son abin duniya rashin tawakali da talauci da ke damun jama'a. gaskiya abin da ke kawo wannan din akwai kwaɗayi kuma akwai talauci akwai da yawa wanda nasu talauci ne da sanani suna ga hanyar da za su samu kenan akwai wanda kuma su ne suke sa su kidnapping kansu din su yi garkuwa da kansu din domin sun san kila akwai yan uwansu da waɗansu masu kudaden da ba su su taimake su son sun yi haka za su sa su fitar da kuɗin. me yasa ainihi mutane suka koma ga batun wannan sace kansu ko kuma sace mutane domin sun ga shi ne kamar mafi saukin hanyar samun kuɗi da wuri don yau idan ka ce zaka je ka yi noma ko zaka tura wilbaro ko zaka je ka yi aikin ofis ko zaka yi wani abu kafin ka tara abin da ya kai miliyan daya zai doki dogon lokaci amma yanzu ka kama mutum kawai ka yi garkuwa da shi a kama ka miliyan daya miliyan biyu miliyan uku shi yasa shi gwamnan kaduna da ya ce duk wanda aka kama shi an garkuwa da shi kawai a mashi addu'a kawai idan an gama da shi an gama da shi domin in ba yi haka ba mutane nan sun samu hanyar jari kenan kuma abun zai ci gaba shi ma davo peter davo wani matashi ya ce rashin adalci ne da shugabannai ke yi wa al'umma ya sanya aka kasa kawo karshen ayyukan garkuwa da mutane a najeriya idan za mu duba mu koma baya duk da dai ni dai karamin yaro ne amma daga baya mun tashi ba mu samu waɗannan abubuwan suna faruwa a najeriya ba to ya nuna da cewa kenan a shugabanci na baya sun yi adalci sosai domin kare rayuka da kayayyaki na jama'a hakin gwamnati ne na ɗaya na farkon shi ma shine rayuka to amma yanzu mun ga rayukan mutane a najeriya ya zama kamar ba rayuka bai da ke lalatarwa a ɗauki mutane garkuwa da shi a ita abin da aka ga dama kuma babban abin ne abin takaici shine za ka samu ana magana a waya ana ana ciniki nawa za a bayar domin a sake mutum kuma mun gane da cewa muna da hukuma mai lura da maganganu sadarwa a nigeria ncc eh, national communication commission wanda ya nuna mana cewa duk abubuwan da muke amfani da su na na'uran bature duk ana sani to gaskiya ni a nawa a wannan gurin ya nuna cewa an yi sake ne inda ake garkuwa da mutane ana sace mutane din nan A kwanan nan ne rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta cafke wani matashin fasto wanda ya shirya da waɗansu aka yi garkuwa da shi har sau biyu, inda mambobin cocinsa suka tara kuɗi har naira dubu ɗari shida suka karɓo shi. Yakubu mai gida gidado ya bayyana lamarin a matsayin abin takaici. Wannan al'amarin ya zama abun takaici kwarai da gaske. Mu ne muke wa'azin gaba da waɗannan mugayen aika-aika. amma sai gashi abin ya faru a cikin gida wannan garkuwa guda biyu da aka yi wanda ya kawo yau asiri ya zo ya tonu ba mu san adadin lokaci da ya ɗauka yana cikin waɗannan kulle-kulle da waɗannan shirye-shirye na wannan mugun aiki ba amma lallai ya kunyatar da almasihu ya kunyatar da kansa ya kunyatar da ikkilisiya ya kuma kunyatar da iyalinsa nema ba yadda nake je ma fiye da kamar amaryarsa wadda yanzu haka tana rike da jariri a hannu bata ga mai gidanta ba shi karan kansa bai ganta ba bai ga jaririn da aka haifa ba saboda wannan mugun aikin da shedan ya rude shi ya aikata jaraba ce ta zo masa gwaji da shedan ya kawo masa mai karfi bai dogara ga Allah ba ya sa son zuciya a gaba ya sa son duniya a gaba fata na zuwa gare shi shine duk matakin da 'yan sanda za su dauka ko za su kai shi kotu ne ko yaya abin zai karasa ina addu'a cewa ya yadda ubangiji ya yi magana da shi ya kuma canja zuciyarsa muna masa fatan alkhairi muna kuma addu'a ya yadda allah ya amfani da shi ya samu canzawa ko yaya za a shawo kan lamarin? To gaskiya number one abin da za ka garkuwa garkuwa shine kowane dan adam ya mutunta dan wanshi dan adam. Don in ba mu mutunta junanmu ba za mu ci gaba da jima junanmu ciwo. Kan da ka garkuwa da na wani yau gobe wani shi ma doki na ka garkuwa da shi fa shi ma shi an dauka fa. Kan da kuna garkuwa da mutane kusan kuma kuna da mata da yara da sauransu da za a iya diba yi garkuwa da su. Kuma gwamnati ya kamata ta tashi domin a samu irin 'yan sandan ciki dinnan masu zaga domin su ne kadai wanda ko suna yawo ma masu irin wannan hira-hiran ba za su san wanda suke ba kuma irin wannan kyamarar nan na cctv nan da ake magana da irin wayoyin nan da ake rikewa ana magana da akan iya tracking mutane da suna wannan ya kamata su tashi domin abin ba wai ka gari gwamnati bane domin duk inda mutum da ya garkuwa da mutum in an ce za san inda mutumin nan yake kira yana magana za a sani sai dai kash a cikin yan hukumomin akwai wanda kaman ana hada baki da su suma ga gwamnatinmu mutane sun shiga wahala sosai kaya na da tsada a kasuwa ba ayyuka ba sana'o'i mutane sun shiga wahala kuma muna da sane kudade ma kudin kudaden da ake budget da su a kasan nan amma ba mu ganin amfanin su sai dai mu dinga jin labarbarun manyan manyan kudade da ana kamawa na manya wurare kaza kuma ba mu gan da ake amfani da shi ba irin wannan rashin adalci ma yana kawo irin wannan yanayi mm. to duk da yake kayan maganan gwamnati amma baka ganin kaman ya kamata mutane su canja ɗabi'ansu wato ko da na na ta fannin addini ne a koyi addini ta yadda za a kauce ma irin waɗannan kamar yadda na faɗa tun farko na ce duk abin da zai kai mutum tunanin yin garkuwa da wani ko da kanshi da tunanin ya samu wani abu na son zuciyar shi mugunta ne wanda addini duka ta ki mugunta mugunta ba yadda da shi a kowane addini ba gaskiya eh, shugabannin na addinai suna da hakkin yin wa'azi amma canjawa mutum ne da kanshi da kuma allah yake canja mutum domin dai na tabbata ni a sani na ban taba ji a masallaci ko a wani coci an karfafa irin waɗannan halayen ba wato mutane ne sun riga sun zama zuciya ya juya sun zama kamar ba mutane ba sun ɗauki duniya fiye da komai shi yasa mutum ba ba zai ga wani muni a cikin wannan abun ba in fact ni zan kamar akwai fim da na taba kalla a cikin son zuciya wata mata ta saka dauki yaron ta ana ta ciniki ashe wanda aka yi boye yaron yaron ya waye shi sai yaron ya ce ai na waye kana sadda mai a wurin makarantar mu da ya gane an waye shi sai shi ga hanya mafitan shine ya kashe yaron kamun a zo da kudin sai aka samu yaron ya mutu sai kuma ita ma sai ta sumi to kin ga irin wannan ta makanta kenan so duk abin da yake na mugunta yana da hanyar da zai je dawo ya shafe ka so yana da kyau mutane su dinga biyayya da magana da wa'azi da ake yi a wuraren ibada da kuma a ji tsoron Allah domin duka damuwarmu da duka yadda muke ciki Allah ya sani zai mana maganin shi. To sai dai duk da yawaitan ayyukan garkuwa da mutane da ke aukuwa a Najeriya jami'an tsaro na iya ƙoƙarinsu wajen bankaɗo ɓata garin domin kuwa ko a makon da ya gabata jami'an 'yan sandan jihar nasarawa sun yi nasarar kubuto mutane talatin da aka yi garkuwa da su a dajin sardauna da ke karamar hukumar toto kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta nasarawa dsp ramhan nansel ya ce kokarin haɗin gwiwa da 'yan sintiri na ƙungiyar miyatti allah a yankin ne ya kai su ga samun nasara Shi ma kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau bartolome Onyeka ya ce kyakkyawan haɗin kai tsakanin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro musamman ƙungiyar mafarauta da 'yan sintiri shine ya kai ga nasara. My renewed strategies in combating crimes and criminalities have disorganized criminal activities in the state. ya ce idan za a tuna sababbin tsarin yaƙi da laifuka da masu laifi ya kai ga nasarar kwato motoci da kwato dpo karamar hukumar fanshin da babban basaraken jos ta gabas rabaran isaac wakili da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a makon jiya I want to assure you that the war on criminal activities in the state is continuing with renewed vigor and determination. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau Bartholomew Onyeka kenan ke cewa ina tabbatar muku cewa za mu ci gaba da da kaddamar da yaƙi kan masu aikata laifi. Ya kuma buƙaci sahihan bayanai daga al'umma don kakkaɓe ɓata gari da ke hana al'umma sukuni. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zainab Babaji kenan yanzu sai shirinmu na gaba wato wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Mai saurare, barkamu da sake haduwa a shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku akwatunan radiyoyinku a daidai wannan lokaci da ni abdulhab muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa ta kafar gidan radiyon sashen hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku za mu fara labaran ne da jero muku jadawalin club club din kwallon kafa na rukunin premier na kasar ingila daga na ɗaya zuwa na biyar da yawan makin da kowace club din take da shi wanda take shugabancin teburin wato na ɗaya ita ce kulob ɗin arsenal tana da maki hamsin daga wasanni goma sha tara da ta buga sai kulub ɗin manchester city mai maki 45 daga wasanni guda 20 da ta buga tana matsayin na biyu sai na uku kulob ɗin newcastle mai maki 39 daga wasanni 20 da ta fafata manchester united ita ta zo na hudu tana da maki 39 kamar newcastle bambancinsu yana tattare ne da yawan cin da aka yi wa club din ita newcastle sai ɗaya aka samu nasara a kanta yayin da manchester united kuwa sau biyar ake samun nasara a kanta kulob na biyar a jerin kulob kulob na kasar ingilan kuwa rukunin premier ita ce tottenham tana da maki 36 daga wasanni 21 da ta buga sai kuma rahotanni daga club din paris saint-germain na bayanin cewa akwai yiwuwar captain din kasar argentina lionel messi yana jan kafa dangane da batun sabunta kwantaraginsa da club din psg a dacen baya dai ana sa rai messi zai sabunta kwantaraginsa da club din psg din na tsawon shekara guda kasancewar kwantaraginsa da psg din zai kawo ga ƙarshe da watan Yuni wannan shekara a halin yanzu kuma wani tsohon dan wasan club din manchester united dan Nigeria mai suna odion igalo ya bayyana zumudinsa domin yana son ganin ya taka leda tare da messi a club guda shi dai igalo yana taka leda ne a club din alhilal ta kasar saudiya ana alakanta messi da batun club din alhilal da kuma al-ittihad na kasar saudiya halin da ake ciki kuma rahoto daga kotu a kasar italiya na nuni da cewa akwai yiwuwar za a dakatar da dan wasan kulob din al ta kasar saudiya cristiano ronaldo har na tsawon wata daya daga mazaleda hakan kuwa ya biyo bayan bincike ne da tsohuwar kulob dinsa juventus ta yi game da littafin bayani yadda ake tafiyar da hada-hadar kudade a ciki da ke nuni da cewar akwai karya a ciki kamar yadda dan jarida paulus giuliani ya rubuta inda ya kara da cewa an samu bayanai har guda goma sha biyar da aka gano daga kulob din juventus din bayan da kotu ta gudanar da bincike daga ƙarshe za ku ji babban mai koyar da 'yan kwallon kafa na kungiyar flying eagles na nigeria ladan boso yana cikin tsaka mai wuya a dangane da kasa zaɓo 'yan wasa da za su wakilci a nigeria a gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka na 'yan kasa da shekaru 20 domin kuwa ya zuwa jiya laraba 25 ga wannan watan ya kasa gabatar da sunayen 'yan wasa guda 21 wa hukumar kwallon kafa ta najeriya nff domin hukumar ta mika zuwa hukumar kwallon kafa ta afirka an dai shirya za a gudanar da wasan sada zumunta tsakanin club din flying eagles da 'yan kasar zambia domin tada tsuminsu najeriya dai tana rukunin kasashen mozambique senegal da kuma mai masaukin baki kasar masar abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma sai takaitaccen labarai To a takaicen sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yau Alhamis ya yi shelar kakaba wasu jerin takunkuma ma wasu mutane da kamfanoni waɗanda ke da alaƙa da kamfanin sojojin hayar Rasha na Wakna ciki har da shugaban kamfanin da kuma kamfanonin da ke hulɗa da su saboda shiga yakin Ukraine da kamfanin ya yi wanda ya haɗa da kasancewa a fagen daga da kuma auna farar hula. an kawo ƙarshen wata ƙungiyar kutsen intanet ta ƙasa da ƙasa wadda ta tilasta ma mutane da kamfanoni a faɗin duniya biyar kuɗin fansa na sama da dala miliyan ɗari biyo bayan kwashe wata da watanni da hukumar binciken amurka ta fbi ta yi tana shigar burtu don gane ƙungiyar a cewar ma'aikatar shari'a a yau dinnan alhamis ƙungiyar wadda ake kira hive ta cuci asibitoci makarantu bankuna da kuma cibiyoyin hada-hada sama da biyar a ƙasashe akalla 80 a cewar ma'aikatar ta shari'a sojojin isra'ila sun kashe falasinawa akalla tara ciki har da wata tsohuwa mai shekaru 60 baya ga wasu da dama kuma da suka raunata a wani samaman da suka kai a wani wuri mai yawan fama da rigingimu a yammacin kogin jordan da ke ƙarƙashin mamaya a yau dinnan alhamis a cewar jami'an asibiti falasɗinawa ɗaya daga cikin ranakun da aka fi samun mace-mace a tsawon wata da watannin da aka kwashe ana fama da tashe-tashen hankula. 'Yan ƙasar Australia sun yi bukukuwan zagayowar rana ta tunawa da mulkin mallakar Burtaniya a yau dinnan To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuma ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Nelson Lopes. Ni ce Amina bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A wuta lafiya.